rijiyar mai mai lamba 245 wacce aka sama suna Malabo dai tun shekara 1998 ake takaddama a kanta inda waɗanda suka saya suke zargin an yi musu kwace kamfanonin man Shell da Malabo Oil and Gas da kuma Muhammad Sani Abacha su ne suka zuba hannun jari a wannan rijiyar mai mai lamba 245. Honorable Razak Atunwa shine shugaban kwamitin binciken wannan badakalar rijiyar Malabo mai lamba 245 Twice accident in 2003 and 2014. Razak Atunwa ya ce, so biyu majalisar wakilai ta nemi shiga cikin wannan batu domin a sasanta an yi kokari a shekara 2003 da kuma shekara 2014 amma an gagara gano bakin zaren yau ma gamu a ciki a shekara 2016 menene ya fi ɗaukan ku ne a wannan rikicin tambayar kenan da na yi wa razak a tunwa uh, sai razak ya ce akwai badakalar cin hanci da zamba a batun wanda ya shafi waɗansu manya rijiyar tana ajiye ne kawai ba a komi da ita sai rikici akan dukiyar waɗanda suka zuba hannun jari a cikinta za mu yi ƙoƙarin warware rikicin. Bincike ya nuna cewa wannan rijiyar Malabo mai lamba 245 tana da ɗanyen mai har ganga biliyan tara da 'yan kai kuma zai iya samarwa gwamnati kuɗaɗen shiga har dalar Amurka biliyan shida a ɗan ƙanƙanin lokaci kwatankwacin naira biliyan 500. Alhaji Lawal Abba shine wakilin Muhammad Sani Abacha ɗaya cikin masu hannun jari a rijiyar Malabo. Wancan yarjejeniya da aka yi da baya babu sharaɗi ta saba ka'idojin duk dokokin ƙasanmu da dokokin duniya wannan iko ne na mai girma shugaban ƙasa ya soke sannan sai a yi sabuwar yarjejeniya to sannan sai a ce a dawo da masu ainihin rijiyar nan rijiyarsu ma'ana gwamnatin tarayya da kuma malabu da kuma waɗanda za su kawo kuɗi wato mutum uku kenan yanzu aka soke waccan badakalar aka dawo tarbaran gaskiya ya kamata mu ba wa gwamnatin tarayya kafin alkalami na kamar dala biliyan biyu ko yaya za a yi wajen hukunta waɗanda ake zargin sun yi badakala a wannan batu na rijiyar mai mai lamba 245 ita ce tambayar da na yi wa ministan shari'a abubakar malami ki halin da ake ciki hali ne na bincike domin cimma matsaya akan eh, binciken da aka yi ba a kammala bincike ba saboda haka babu halin da za a ce ake ciki tsayayye wannan gwamnati tana bin bahasi ne domin ta tantance shi akwai badakala in akwai badakala me ya kamata a yi bisa la'akari da doka da oda kwamitin binciken zai miƙa wa majalisar wakilai rahoto bayan sun dawo daga hutun kirsimati madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya